Sashen Hausa na murya Amurka ke muku magana daga Washington DC kan mitoci 25-31-41-60. A Nijar kuma ana kama ku a tashar mutafiya Afrik da ke yamai kan mita 200.5 a zangan FM a gidajen rediyon masu zaman kansu na amfani fara'a Nomad Sarauniya da Lol da Niyar. A Ghana kuma ana jin muna tashar Alfa Radio ta birnin su yayin da a duniyar gizo ko kuma koyaushe muna nan a biyahausa.com ko ko sashen hausa.com. Jama'a salamu alaikum barkamu da wannan lokaci Abdulaziz Adili Toro ne tare da Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC muke sake dawo muku da wani sabon shiri a wannan daren. A shirin mu na yanzu za ku ji cewa rahotanni na nuni da cewa 'yan gudun hijirar Kamaru da suka tsallaka zuwa Najeriya na cikin wani mawayacin hali. woni ɓuri min sembe ɓe mbardani min familiji amin sakiraɓe amin sunana duda e wahala ta yi mana yawa sun kashe mana iyali yanzu gashi muna cikin mawuyacin hali Haka kuma za ku ji cewa majalar Forbes da ke nan Amurka ta saka Najeriya a matsayi na ɗari da goma a jerin ƙasashe da suka sauƙin gudanar da harkokin kasuwanci tukomi masana ke cewa duk kasar da take samun ci gaba a tattalin arzikin kasa za ta dace cewa akwai abubuwa da sukan inganta musamman abubuwan da suka shafi yadda gwamnati ke tafiyar da al'amuranta. To kan wannan batu na saka Najeriya a matsayi na ɗari da goma a jerin ƙasashe da suka fi saukin gudanar da harkokin kasuwanci muke so ku kira ku bayyana muna ra'ayinku. Lambar da za a iya kira ita ce ɗaya biyu sifiri biyu biyu sifiri biyar biyu shidda biyar biyar amma da farko bari mu fara da labaran duniya bayan ga haka muna kuma ɗauke da shirin wasanni a takaice daga najeriya amma duk sai an sha kanun labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran A ƙasa da watanni biyu za a yi zaben shugaban ƙasa a Najeriya. Shugaba Muhammadu Buhari na jam'iyyar APC na fuskantar 'yan adawa masu yawa a zaben da ake shirin yi. Amma mutum ɗaya Atiku Abubakar na jam'iyyar PDP shi ne ake gani yana da goyon bayan da ta yiwu ya samu galaba akan Buhari. Kwanan nan babban editan sashen Hausa na murya Amurka Aliyu Mustapha ya yi hira da 'yan takarar biyu a gidajensu da ke birnin tarayya Abuja a Najeriya. Inda ya mai da hankali akan wasu muhimman batutuwa da ra'ayoyin jama'a suka nuna cewa masu kada kuri'a sun fi damuwa da su ciki har da batun tsaro da cin hanci da rashawa. Kusan a ce babban batun da ya fi damun yawancin 'yan Najeriya masu kada kuri'a shine tsaro. Rikicin mayakan Boko Haram ya ɗaiɗaita yankin arewa maso gabashin ƙasar kusan tsawon shekaru goma. A kan tilas dubban mutane sun guje gujewa matsugunansu dubbai kuma sun mutu sakamakon har-haren mayakan. Wani batun tsaro kuma a ƙasar shine na rikicin makiyaya da manoma. ta yiwu a samu jinkiri wajen fidda sakamakon zaben jam'iyyar wato jamhuriyar demokradiyyar congo saboda yadda kidaya kuri'un ke tafiyar hawainiya a cewar shugaban hukumar zaben kasar corneli nanga ya faɗawa manema labarai a birnin kinshasa yau alhamis cewa jami'ai sun hada kusan kashi 20 cikin 100 na sakamakon da aka samu daga rumfunan zaɓe a faɗin ƙasar da ke tsakiyar nahiyar afirka wadda ba ta da manyan hanyoyin zirga-zirga masu kyau ya kuma ce tsarin tattara kuri'un da kirga su da ake yi da hannu baya taimakawa da hukumar zaben kasar ta shirya za ta tattara jimlar kuri'un ta yanar gizo amma aka yi watsi da wannan tsarin saboda zarge-zargen da 'yan adawa suka yi na cewa ana iya yin magudi ta wannan hanyar ana sa ran hukumar za ta fidda sakamakon zaben zuwa ranar lahadi a yayin da kuma ake sa ran rantsar da sabon shugaban kasa ranar 18 ga watan nan na Janairu. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A yau Alhamis aka rantsar da sabuwar Majalisar Dokokin Amurka yayin da ake ci gaba da samun rarrabuwar kawuna tsakanin shugabannin gwamnatin kasar. bayan shekaru biyu da 'yan jam'iyyar republican suka kwashe suna rike da fadar white house da majalisar dattawa da kuma majalisar wakilai yanzu 'yan democrats ne ke da rinjaye a majalisar wakilai sakamakon zaben rabin wa'adi da aka yi a watan nuwamban da ya gabata ne ya baiwa 'yan democrats damar samun gagarumin nasara inda za su samu kujeru 235 cikin 435 na majalisar idan sabbin 'yan majalisar suka fara aiki Yan republican sun samu kujeru biyu a majalisar dokokin kasar a yanzu suna da rinjaye da kujeru hamsin da uku su kuma 'yan democrat na da kujeru 47 ana sa ran sabbin 'yan majalisar wakilai da jam'iyyar democrat ke da rinjaye za su amince da wasu kudurori yau alhamis don kawo ƙarshen dakatar da wasu ayyukan gwamnatin ƙasar da aka yi shugaban 'yan republican ya ce ba zai nemi a kaɗa kuri'a ba. Shugaba Donald Trump ya bayyana aniyarsa ta ci gaba da dakatar da ayyukan gwamnatin kasar har sai yadda hali ya yi don ganin ya samu kuɗin gina katanga da 'yan Democrat ba sa goyon baya. a gaida Maryam Dauda labarun da aka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. To Madalla yanzu sai rahotanni kuma za mu fara ne da rahoto daga jihar Adamawa Najeriya inda ɗaruruwan 'yan gudun hijira daga ƙasar kamar suka shiga Najeriya sanadiyar rikicin 'yan aware da ke ƙoƙarin ɓallewa daga ƙasar ta Kamaru. Rahotanni sun ce yara ƙanana da mata da tsofi ne suka tsallaka zuwa cikin jihar Taraba mai makwabtaka da kasar ta Kamaru inda bayani ke nuni da cewa suna cikin wani mawacin hali. amma fa wannan kaɗan ne daga cikin rahoto na musamman ga rahoton da ibrahim abdulaziz eh, daga jalingo Yanzu haka wannan tu'anatin 'yan awarin Ambazonia na kudancin kasar kamar da ke fafutukar ballewa da kasar. Tuni ya sanya ruwan jama'a yin gudun hijira zuwa wasu jihohin Najeriya ciki har da nan jihar Tarabar ke makwabtaka da Kamarun. A wani mawuyacin hali ne waɗannan 'yan gudun hijira suka samu sulalewa zuwa Najeriya ciki ko har da mata da ƙananan yara. Ya su Eh, Sunana matu, kafin tashin hankali muna zuwa makaranta, to amma yanzu babu hali domin sun kashe mana iyaye babu makaranta, muna kuma son koma makaranta mu ma mu yi karatu. Gudun hijira, imin zanga yana wabi wa mu, Mai bari ni min don bo min dogoyi wala ko min mari. Kamar dai yara da magidanta, su ma mata yanzu haka suna cikin mawuyacin hali yayin da wasu ma suka haihu akan hanya sakamakon wahala da suka fuskanta. Malama Dudu dhow da ke rike da yaro a sansanin wucin gadi da ke na yankin mambila ta ce an kashe mata yan uwa da dama kuma sun ga tasku na haka ma suke neman taimako inda abdul duwar do bone buri min sembe be da ni min family ji amin sakira be amin suna na duwar do. wahala ta yi mana yawa sun kashe mana iyali yanzu gashi muna cikin mawuyacin hali babu wajen kwana mai kyau babu ma abin da mu ci wasu cikin mu sun haihu akan hanya muna neman taimako ga yaran babu lafiya kai wannan wahala ko ta yi mana yawa nyawuji ɓuri min sembe ɓikkonji amin pat ɗum damuwaji kamar dudu ita ma wannan ta ce ba za ta mance da abun da ya faru da su ba ndan amfani matu ambazona o riwi amimin warti nigeria ro suna na fadi matu yan aware ambazonia ne masu gatarwa tsamu zuwa nigeria sun kashe mana mutane sun sace mana dukiya da kashe mana dabbobi mun zo nan muna shan wahala babu abin da zamu ci babu sutura babu wajen kwana dan allah muna kun kasar nigeria da kamaru da su taimaka mana min tori les de nigeria be kamaru se ni be vallita min to wai kowane hali ake ciki game da waɗannan yan gudun hijiran Mr. Novelga dan abu da ke zama babban sakataren hukumar kai daukin gaggawa ta jihar taraba ya ko bayyana yadda ma suka tarbi waɗannan jama'a lokacin da sun samu zuwa gwamna ji labari sai ya ba mu wani maza maza mu kai masu kayan gaji kuma muka kai mun ba su sannan kuma recently mun ji samu labari kuma cewa suna suna karowa sai ya sake ba da mu mu yi rotu mu kawo mashi don ya ba mu kudi mu sake saya kaya mu kai masu yanzu mun gama rotu mun kai yana wurin deputy gwamnan zai kai mishi kawo yanzu alkalman hukumomin agaji na kuwa cewa akwai 'yan gudun hijira da rikicin 'yan awari na kudancin kamarun ya shafa kusan dubu talatin wanda yanzu haka ma ke watsi a jiyoyin taraba da benue da ma sauran jiyoyin da ke makwabtaka da kasar kamaru a najeriya ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga jalingo a najeriya wani yana da hula goma takalma sun kai goma yana da wando goma riguna sun kai goma sannan wani bada silifas duka Allah na ƙauna. A gaida Ibrahim Abdulaziz. za kuma a shi cikakkiyar rahoto kan wannan batun 'yan gudun hijiran kamaru a shirye-shiryenmu na gaba yanzu kuma sai kuma nan amurka inda fitacciyar mujallar nan ta farbi mai wallafa bayanai kan harkokin da suka shafi tattalin arziki da ke nan amurka ta fitar da rahotonta na shekara kan kasashe da suka fi saukin gudanar da harkokin kasuwanci a duniya mujallar ta saka birtaniya da sweden da hong kong a matakin kasashe uku na farko yayin da ta saka najeriya a matsayi na 110 sai dai mujallar ta ce duk da ci gaban da najeriya ke samu har yanzu tana fama da wasu matsaloli da ke kawo tarnaki kamar yadda za ku ji a wannan rahoton na mahmud lalo cikin kasashe 161 da ta yi kididdiga a kansu mujallar ta forbes ta saka najeriya a mataki na 110 a matsayin kasar da ta fi sauƙin gudanar da harkokin kasuwanci sai dai kamar yadda mujallar ta wallafa a shafinta na yanar gizo ta ce 'yan najeriya sun san irin matsalolin da ke dakile ci gaban kasar daga cikinsu akwai batutuwa irin su matsalar cin hanci da rashawa da tsaro har ila yau mujallar ta ce akwai ka'idoji da gwamnati ke shimfiɗawa da ba sa ɗorewa waɗanda kan baiwa 'yan kasuwar cikin gida fifiko fiye da masu sayan kayayyaki malam yushau aliyu masani ne a fannin tattalin arziki a najeriya na kuma tambaye shi yadda ya kalli wannan ƙididdiga da mujallar ta forbes ta yi duk kasar da take samun ci gaba a tattalin arzikin kasa za ta iya cewa akwai abubuwa da sukan inganta musamman abubuwan da suka shafi yadda gwamnati take tafiyar da al'amuranta da kuma yadda ita kasuwan kuɗi da kuma masana'antun kasan da kuma kwamfasan da gwamnati take yi to wannan ya taimaka ma gwamnati eh, sosan gaske. to duk da cewa najeriya ta dogara ne kan kudaden man da take samu mujallar ta ce kasar ta ci nasarar samar da kudade ga bankuna tare da shimfiɗa musu wasu ka'idoji bayan komaɗan tattalin arzikin da kasar ta fuskanta a shekarar 2008 zuwa 2009 tun daga lokacin ne a cewar mujallar tattalin arzikin kasar ya farfado ya kuma faɗaɗa a fannonin noma da gababin sadarwa na zamani sannan mujallar ta ce matakin da shugaba muhammadu buhari ya ɗauka na ɗiban ƙwararru a fannin tattalin arzikin ƙasar da tabbatar da adalci a fannonin gudanarwa sun taimaka wajen bunƙasa tattalin arzikin ƙasar ta najeriya sannan mujallar ta jinjina masa kan matakan da yake ɗauka domin rage matsalar cin hanci da rashawa ta ƙara da cewa kuɗaɗen shiga ƙasar na gdp ya ƙaru a shekarar 2017 sai dai mujallar ta forbes ta ce duk da waɗannan ci gaba da aka gani wajen faɗaɗa hanyoyin shigowar kuɗaɗe ga ƙasar hakan bai taimaka wajen rage girman talaucin da ke addabar al'ummar ƙasar ba na sake tambayar malam yushau aliyu dalilan da suka sa 'yan ƙasan ba sa ganin sauyi a ƙasa duk da aka ce ana samun tabarbarewa wato tsaro security kullum yana da cewa za ka iya cewa za mutane za su faɗa talauci saboda za su rabu da sana'o'insu za su rabu da muhallinsu sannan kuma 'yan sun rabu da nasu su kuma za su tura ma wasu ne nauyi a kai to irin abubuwan da ke faruwa kenan kuma da musamman har da irin yanayin da ake tafiyar da ga kasafin kudin duka ba a iya tare da shi yadda zai taimaki samar da dafafin ayyukan yi kuma ana sada rasa ayyukan yi. Afirka ta kudu ita ce ƙasa ta farko a nahiyoyin Afirka inda take matsayi na hamsin da tara. A cewar mujallar ta Forbes ta tattaro waɗannan bayanan ne daga ƙididdigar da Bankin Duniya yi da kuma ƙididdigar da Majalisar Ɗinkin Duniya ke yi kan ci gaban bin adama. To madalla a gaida Mahamudu Lalo kamar yadda kuka je a farkon shirin game da saka Najeriya da mujallar Forbes ta yi a matsayi na ɗari da goma a matsayin ƙasar da ta fi daɗin gudanar da harkokin kasuwanci cikin ƙasashe ɗari da sittin da ɗaya. Me ra'ayinku kafin mu buɗe layukanmu ku shakata da wannan waka. Dale, no te quiero amar. No kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Amma kada ku manta sai ku saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. salamu alaikum wane ne kan layi barka gare malam malami sunanka yawa dauda ne daga adeja ina muku fatan alheri to dauda mun gode to ba mu albarkacin bakinka akan wannan sakamako kawai dai na buga ne yau da yin same ku wanke wannan muna muku fatan alheri ne fatan ku tashi lafiya to mun gode kwarai daga hadija za mu laika shiga wani daga shigawa salamu alaikum wani daga jigawa abdullahi garba ne daga jigawa malam abdullahi barka kana lahiya lafiya wani na gajiya alhamdulillah to me ra'ayinka akan wannan sakamakon alhamdulillah muna murna da samun wannan cikakken abubuwa da suke bakanuwa to mun gode bari mu leƙa kaduna wani da kaduna to malam lafiya Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Wa alaikum salam ne na kan layi. na Alhaji Musan Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. To a gaishe ka malam ba mu albarkacin bakinka. To alhamdulillah kaga idan muka ɗauki wannan ƙididdiga da ita wannan jarida ce babu shakka mun ji daɗi kwarai daga gaske har da aka samu sunan Najeriya a cikin wannan jerin abubuwa. Amma abin da nake so da kanka fahimta ka haka ban mujan Najeriya 'yan kasuwa muna fama da matsaloli kamar inda ƙwararren da ya magana akan ita kan tattalin arziki ko kuma da kasuwanci. kaga yanzu misali zaka tafi kasuwa a ce hanyar nan akwai kidnappers ko kuma babu tsaro ana samun wasu matsaloli kaga don ba za ka iya tafiya wannan kasuwar ba to kaga shi kan shi tsaro ma yana kawo mana na kasu akan harkar kasuwa amma muna fatan Allah subhanahu wataala ya kawo mana kashe irin wayannan abubuwan amin amin mun gode da Kaduna zamu je Kontagora wane da Kontagora alkasim obama Sanda hussaini mai sai da kayan miya garin kwantagora malakasim salamu alaikum wa alaikum assalam an wani lafiya ya aiki lafiya lau to me ra'ayinka to maulidin da ake ina da son dan fahimce ni ake bayani akai eh an ce bauchi wani akan layi daga bauchi salamu alaikum sashin hausa wa alaikum salam sunana ayuba garba imam daga kacin madaki a jihar bauchi malam ayuba to ba mu albarkacin bakinka To alhamdulillahi wannan jarida dai mun ji daɗi da ta saka sunan Najeriya a cikin masu haɓaka kasuwanci. To muna so kuma shi kansa shugaban ƙasar Najeriya daure ya ci gaba da bunƙasa 'yan kasuwa a samar musu da tsaro da kuma hanyoyi mai kyau hanyoyin mota da kuma hanyoyin da su kansu 'yan kasuwan za su rika samun shiga a sama musu kuɗi wato na bashi wanda za su ringa biya ba da ruwa ba a sassauta musu na gode mai magana ayuba garba imam malam ayuba mun gode yan sai mu leƙa kaduna wane eh, da kaduna a ah, sokoto a gaishe ka salamu alaikum wa alaikum salam to farko dai ina nika ina so wannan an gudun hijira da suka faru wato ubangiji Allah ba shi mafita amin Allah ya ba shi mafita wannan matsayi da Allah mun kuma ya ɗaukar rahoto ba to amin mun gode kwarai sai kontagora wani kontagora kontagora isa cuwa-cuwa daga kontagora jihar neja malam isa ba mu albarkacin bakinka isa cuwa-cuwa ok malam isa cuwa-cuwa muna jinka eh to ina faɗin ra'ayina ina yaba ma wannan sashen hausa na Amerika. ina yabon su sosai na ke ba mutane dama suna kudin ra'ayinsu su To mun gode sai mu ina ina mai ba 'yan Najeriya shawara da cewa idan ana maganar zabe a duba cancantan wanda zai ceci Najeriya daga yanayin da muka fito da yadda muke ciki a yanzu. To mun gode bar mu laika Yobe wani daga Yobe. Usman ne daga Bodin Yadi. Guji ba local Ok Malam Usman me albakcin bakinka? Wannan abun da muka yi mun ji daɗi sosai da aka sanya muna ɗari da Ɗari da goma. bisa da da sittin eh, da goma yana da kyau mun yaba da duk da haka Allah taimaki baba Buhari Allah ba shi lafiya. To mun gode yanzu mu leƙa Bauchi wani daga Bauchi. Sakkwato daga tsoron lokal gamma Malam Ibrahim gare ka. To lalle mun muna da wannan abu da muka samu na kasuwanci ci gaba a Najeriya. To tsaro ne kawai da ba mu da shi amma muna fatan Muhammadu Buhari ya ɗauki matakin tsaro akan wannan al'amura. bakin nan da suka cikin kasar nan na Najeriya suka cika ta tam to ya kamata a yi yin yadda shagari a yi minista na su a rage su nan ne za a samu gane tsaro mun gode kwarai malam za mu leƙa sokoto wani daga sokoto assalamu alaikum mai magana kan duro bakar tsalan yaki shagari local government sokoto suke tare da najeriya to malam tahiru gare ka kabiru kabiru malam kabiru muna jin ka a to da farko dai gaskiya na farin ciki da wannan ainihin kididdigar da aka fitar na cewa najeriya tana ɗaya daga cikin kuma ta zo na ɗari da goma waɗanda ta kashe harkoki ko kuma daɗin kasuwanci wanda yake duk da yake dai an ce talaka har yanzu ba su gani da a ƙasa ba suna fama da talauci to idan dai haka ya ɗore in allah ya so su ma talakawan za su iya gani a ƙasa sannan gaskiya sa'anin kasuwanci ba zai ɗore ba kuma babu isasshen tsaro saboda haka yana kira ga ainihin gwamnoni da shi shugaban ƙasa to Allah su mai da hankali ta wajen samar da tsaro domin kasuwancin mai haɓaka talakar na karkara da na birni da kowa da kowa dai a fahimci cewa dai ana cikin demokuraɗiyya. To Malam Kabiru. Abubakar Bulan Yaki. Mun gode Malam Kabiru yanzu amurai ka Kwantagora wane ne Kwantagora? Abdullahi Muhammad da Kwantagora. Malam Abdullahi salamu alaikum. To Kwantagora bari mu leƙa Neja wani daga Neja. Uh, Ado Tela, Saroro Local Government. Salamu alaikum. Me ra'ayinka akan wannan ididdiga da majallar Forbes ta fitar? Muna farin ciki da muka samu shiga wannan ididdiga da suka yi kuma muna ba da shawara ga masu ba da ra'ayoyinsu rika la'akari da maganar tsaro da suke cewa mu dai ta addu'a mu roƙi Allah ubangiji Allah ya sa wannan gwamnati ta samo kan wannan abu kuma mu yi ta roƙon Allah domin wannan abu ya zo mana ishara ta ubangiji. Mun gode kwarai yanzu mu Abuja wani daga Abuja. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Sunana Musa Kekere Rimi karamar hukumar Sumela ta jihar Kano daga Abuja. To Malam Musa gare ka. alhamdulillah wannan kungiya da ta bada kididdiga a kan kasa ta najeriya muna yi wa allah godiya kuma wannan ya nuna mun samu gwamnati ta gari a kasar nan kusan tun lokacin da aka dawo mulkin demokaradiyya a najeriya wannan kungiya ba da sako sakowa najeriya a wannan matsayi ba fatan mu ubangiji allah ya kara ɗaukaka shugaban ƙasa alhaji muhammadu buhari ya bahi nasara akan duk abubuwan da ya sa a gaba hakikanin gaskiya mun gane cewar yanzu mu talakawa mun fara gani a ƙasa kuma ba ma mun fara gani ba mun gani a ƙasa to Allah ya gwamnatin shugaban ƙasa Malam Musa mun gode kwarai Malam Musa daga Abuja muna godiya ga duk waɗanda suka suka kira masu sauraron mu yanzu kuma sai shirin na gaba shirin wasanni a takaice daga Najeriya. Wasanni a takaice. Sabon mai horar da 'yan wasan kungiyar Manchester United ta Ingila Ole Gunnar Solskjaer ya ce san baya bukatar barin aikinsa na horar da 'yan wasan kungiyar a lokacin bazara mai zuwa. an dauke shi aikin na wucin gadi ne bayan da kungiyar ta kori kocin ta Jose Mourinho a watan da ya gabata na Disamba nasarar da united din ta samu a gidan newcastle a jiya laraba ta sa solskjaer ya kasance koci na biyu a tarihin kungiyar da ya galaba a wasanninsa hudu na farko da soma aiki bayan sa matt bosby a shekara ta 1964 kocin dan shekaru 45 ya zo united din ne a zaman aro daga kungiyar molde ta kasar norway tare da amincewar kungiyar wacce aka tsara zai koma a watan mayu to sai dai solskjaer ya ce ya ga gurin zama kuma baya son barin kungiyar a watan mayu a wani labarin kuma mai horar da 'yan wasan kungiyar ta ingila mauricio pochettino ya amince ya kama aiki a kungiyar manchester united a zaman sabon koci mai horarwa na dindindin to kuma da akwai wasu rahotanni da ke cewa kungiyar tana shirin samun koci na dindindin ya zuwa karshen wannan kakar wasannin inda ake danganta zinedine zidane da pochettino din da wannan aikin a watan mayun shekarar da ta shige ne tsohon kocin kasar argentina pochettino ya rattaba hannu a kwanta ragin shekaru biyar da tottenham din wacce ake sa ran karkarewar ta shekara ta 2023 a daidai lokacin da aka bude kasuwar cefanen 'yan wasa a watan janairun nan dan wasan super eagles ta nigeria brown ede ya shirya tsab domin komawa wata babbar kungiya a kasar jamus ede dan shekaru talatin ya bayyana bukatarsa na kai karshen taka leda da yake yi a kasar sin a kungiyar tiajin teda ita ko kungiyar juventus ta kasar italiya tana nan tana shirin kaddamar da zawarcin matashin dan wasan psg kylian mbappe an jima ana raɗe raɗin cewa ɗan wasan mai shekaru ashirin zai iya komawa ƙungiyar real madrid ta ƙasar spain tun sa'ad da cristiano ronaldo ya bar ƙungiyar tauraruwar mbappe ta haskaka sosai a gasar kwallon kafa ta cin kofin duniya da aka kammala a ƙasar rasha inda ya zura ƙwallaye hudu ya kuma lashe gasar tare da ƙasarsa ta faransa to sai dai wasu rahotanni na cewa da wuya ƙungiyar ta juventus ta sami damar mallakar ɗan wasan domin kuwa yanzu haka tana akan bincike dangane da zargin karya doka wajen sayan 'yan wasa murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria to madalla yanzu kuma ga labaran duniya a takaice da watanni biyu za a yi zaben shugaban kasa a Najeriya. Shugaba Muhammadu Buhari na jam'iyyar APC na fuskantar 'yan adawa masu yawa a zaben da ake shirin yi. Amma mutum ɗaya Atiku Abubakar na jam'iyyar PDP shine ake gani yana da goyon bayan da ta yiwu ya samu galaba akan Buhari. Kwanan nan babban editan sashen Hausa na murya Amurka Aliyu Mustapha ya yi hira da 'yan takarar biyu a gidajensu da ke birnin tarayya Abuja, inda ya mai da hankali a kan wasu muhimman batutuwa da ra'ayoyin jama'a suka nuna cewa masu kada kuri'a sun fi damuwa da su, ciki har da batun tsaro da cin hanci da rashawa. ta yiwu a samu jinkiri wajen fidda sakamakon zaben jamhuriyar demokuraɗiyyar congo saboda yadda ƙidayar kuri'un ke tafiyar hawainiya a cewar shugaban hukumar zaben ƙasar Corneli Nanga ya faɗawa manema labarai a birnin Kinshasa yau Alhamis cewa jami'ai sun hada kusan kashi 20 cikin 100 na sakamakon da aka samu daga rumfunan zaɓe a faɗin ƙasar wadda ke tsakiyar nahiyar Afirka wadda ba ta da manyan hanyoyin zirga-zirga masu kyau ya kuma ce tsarin tattara kuri'un da kirga su da ake yi da hannu ya ba da wato baya taimakawa. A yau Alhamis aka rantsar da sabuwar majalisar dokokin Amurka yayin da ake ci gaba da samun rarrabuwar kawuna a tsakanin shugabannin gwamnatin kasar. Da haka muka zo karshen shirin na yanzu sai kuma gobe da safe in Allah ya kai mu da karfe shida na asuba. Kafin mu yi sallama da ku muna taya murna ɗaurin auren malama Rabi Musa ɗan yaro da Alhaji Saminu Abdullahi Liman Goji gobe Juma'a a karfe biyu da rabi. yanzu a madadin maryam daura ta taya ni gabatar da shirin da kuma judy gresham ta hada shirin da ba da umarni sai na namu patrick ne naku abdulaziz adili toro ke cewa mu kwana lafiya daga birnin washington dc